Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin zamu ji cewa shugabannin jaridu masu zaman kansu sun kira wani taron manema labarai yau dangane da batun lanho da ya kamata su biya hukuma. Ɗaliban jami'ar Yamai na sashen kimiyya ɗan Adam sun yi zaman durshin a yau, ko me ke dalili? A rahoton musamman na yau za mu shi bayanin wani aljanin macishi da cangawa ke bautawa a gaya. Mamallaka da iditotin jaridu masu zaman kansu na Nijar sun yi Allah wadai da wani abin da suka kira shirin yi wa kafafen yada labarai masu zaman kansu kisan gilla da hukumomin jamhuriyar ta bakwai suka kitsa. Sun yi wannan furuci ne a yayin wani taron manema labarai da suka kira yau a cibiyar jaridar Leganma da kenan Yamai. mai. sun kira wannan taro ne a sakamakon wani bincike a game da biyan lanhu da aka gudanar a kafafen yada labarai idrisa sumana maiga shine mai jaridar mai zaman kanta da ake kira lanketer mu duka mun san kasa bata tahiya daidai in ba ana biyan haraji ba me salman da muka dan samu tsinkaye kaɗan sai muka gane da cewa wanga aiki ba wai ana yin shi ba ne dan a samu a amso mu gwamnati hakkin shi a hudo mai kuɗi a make amma gwamnati akwai wata manuha tunda mun ga akwai wasu da an ce musu su biya wajen miliyan goma wasu miliyan goma sha shida mun san menene doka ta gayi don bisa kan wanda muke son mu jawo hankalin mutane babu wanda zai ce bai biyan haraji in ya zama dole sai ka biya mai abun da muka ce a yi shi bisa kan gaskiya kuma yadda aka yi bincike mu har ganin alamun ba bisa kan gaskiya ba ne. wato kun saurari laminu suleiman ne ba idrisa ma da mai gaba kamar yadda muka bayyana a yau ne ya kamata a koma azuzuwa a jami'ar abu mummuni ta yamai bayan da malaman jami'ar suka ɗage yajin aikinsu na sai wanda ya gani da suka fara a ranar 17 ga watan Fabrairu da ya gabata. Abokin aikinmu ya zagaya a sassa daban-daban na jami'ar inda ya gano cewa ɗakunan ɗaukar darussa suna a rufe sai ɗaliban sashen kimiyya da ke zaman durshin. Habibu Labo shine mai magana da wato yawunsu ya yi wa Habibu Garba karin bayani. sabon tsari ne yake so ya kawo wanda zai sa ɗalibai sai ta cin taya saboda an aka ce yau ga ya shekara ta harko akwai ɓangare biyu akwai semester ɗin akwai semester ɗin aka ce yau idan ba kai validan semester ɗin kin nan ba gaba ɗaya ba za ka taya shekara ta gaba balle ka samu ka ci gaba dole sai ka tsaya ka ƙara cin taya ka yi validan ta sannan kenan abin da yake nihi ko shekara goma za ka ba za ka ci gaba ba sai ka tsaya ka ƙare wannan shekara alarke mu ba mu saba ganin wannan ba shine muka ce ya kamata a ce ya bi sahun wancan shugabanni wanda suka yi aiki nan wannan fakulte kasancewa ka shugaba ba zai kasance ya zamanta cewa kana abin da kawai kake so ba za ka sauraron kowa ba don a samu a gyara halaye shi ne muka kira wannan shugaba da ya dawo bisa kan hanya ta kwarai don saboda mu samu duka mu gyara ayyukanmu samu ayi karatu yadda ya kamata. To mun buƙaci ra'ayin shugaban amma harkar mu bata cimma ruwa ba. Wata gobara ta faru shiya da misalin karfe uku na marice a wata makarantar firamare da ke anguwar Beyi ba a karamar hukuma ta hudu ta birnin Yamai. Wuta ta laƙwame dukkan ɗakunan darussa na haki har ma da sauran kayayyakin aiki. Daraktan wato makarantar firamare ta biyu ta Beyi ba su mana Nuhu ya yi wa ya dangane da wannan gobara wadda har yanzu ba a san mafarinta ba. Wannan gobar kai tsaye ba na iya faɗa muku musabbabinta, saboda dama an taɓa yunƙurin saka wutar, sai dai Allah ya sa ina nan sai in kashe wutar. A karan farko ina a waje ne tun da dama ina shi saboda na ga yara suna zuwa da dawowa. A karo na uku ne suka samu saka wutar, yanzu yanzu wajen karfe biyu ne na fita, sai wajen karfe uku da minti talatin mataimakina ya kira ne na shaida min cewa rumfunan zanaku na makarantar duka sun kama da wuta. A takaice dai rumfunan zanaku 22 ne suka kone kurmus. Duka abin da ya shafi kayayyakin da ke cikin rumfunan zanaku kama tun daga bentunan zama na ɗalibai duka sun kone kurmus a cikin wutar. Bari mu je yankin Agadas inda a ranar Alhamis da ta gabata aka gudanar da bikin karɓar ɗakunan karatu na makarantar sakandare ta Bilma, wadda asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya yi wa kwaskwarima tare da kashe kuɗaɗe kimanin miliyan ɗari uku na sefa. Bukin ya gudana tare da halartar ministan kula da ilimi a makarantun sakandare da kuma sauran sassa na al'umma. Ga fasarar rahoton wakilinmu Anise Karim. Ɗakunan ɗaukar darussa na makarantar kwaleji ta garin Bilma da aka kafa a shekarar 1999 sun tsufa sai dai asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ɗau nauyin kawo gyara yayin da aka sabunta ɗakunan. Shugaban makarantar ya bayyana cewa an yi ayyuka masu yawa. Aikin da UNICEF ta yi ya taimaka wajen yi wa sashen maza da mata na makarantar gyaran fuska, saka wutar lantarki da ruwan sha, da gina makewayi da ma wuraren wanki da shanya. A jawabin da ta gabatar, wakilin asusun kula da yara UNICEF Felicite Chibinda ta sake shaida da muhimmancin tarbiyyantar da ƙananan yara. Ingantacciyar koyarwa yana sanya a haɓaka kare al'umma wannan manufa ce da ba a iya warewa wajen farfaɗo da tattalin arziki da kuma ci gaban zamantakewa. Ɗaliban makarantar da ake kira CAS Kantana sun ɗauki alƙawalin kula sosai da makarantar tasu wadda a yau ta zama sabuwa. Mu mu ɗaliban makarantar CS Kantana Bilma mun ɗauki alwashin kula da kayan da UNICEF ta kawo a zamanmu. Ba mu san yadda za mu misalta farin cikin mu ba saboda irin ƙoƙarin da suke kawo a sha'anin ilimin makarantun boko a ƙasarmu. Shugabanni da kuma ɗaliban makarantar sun kuma shigar da buƙatar zuwa ga gwamnati da hukumar UNICEF ta ganin an taimaka musu da teburukan zama, gadaje, katifu, in ma so samu ne a katange musu makarantar. A ƙarshen makon da ya gabata ne wata motar sufuri ƙira Toyota Hilux ta faɗi a wani wuri mai tazarar kilomita goma sha biyar da garin Ballayara a kan hanyar zuwa Yamai, yayin da take ɗauke da mutane goma sha biyar. Musa Saidu Agali, sakatare janaral na ma'aikatar Prefe na Ballayara, ya yi wa wakilinmu Abdu Winditan ƙarin haske. lallai an yi hasarin mota mota helixa Toyota wanda ta taso da loga za ta nyamai yana dauke da mutane goma sha biyar za su wurin bukin aure. Motan ya hadu kamar kilomita goma sha biyar da balle yara. A nan take bakwai wanda suka rasu kuma akwai kula da ya rasu a opital ko mutum bakwai wanda sun ji rauni sosai su ma an kawo su na likitan balle yara daga nan kuma an dauke su an kai su babban opital na Nyame. Mafarin aksidancin tayan shi guda ne ya fashe da ya fashe motarsa ya kuke shi ya je hada ga wani rami A ƙasar Nijar a shekarar 1999 ne aka ƙirƙiro doka ta farko a game da hakkin mallaka. Daraktan cibiyar ƙasa mai kula da hakkin mallaka ya bayyana cewa an yi wa wannan doka bita a shekarar 2015 domin ya la'akari da wasu abubuwa. Wannan dokar za ta baiwa masu ƙirƙire-ƙirƙire damar amfana da abubuwan da suka mallaka. Lee Idesita, daraktar cibiya da ake kira BNDA, ya yi wa Maryama Gello ƙarin haske. Ita kofi prive abin shi shine wata hanyar shigar kuɗi mai mahimmanci ga masu ƙirƙiro wake-wake, masu buga littattafai, masu kimtsa ƙere-ƙere da makamantan haka. Wannan karɓar haƙi ba zai zamanto kamar lanho ba. Ana karɓar shi ne bisa ga fayafai da sauran samfarin buga ababuwan da aka ƙirƙiro ake azawa akan wasu na'urori sai dai haka da kwamfuta. Akwai fannin bugun littattafai shi ma da kayan aiki na naɗa rahotanni wanda shigarsu da karɓarsu ya waje ba ne su bi ta hanyar duwan. Euh, a yayin da mambobin gwamnati suka bayyana a gaban 'yan majalisar dokoki ta ƙasa a ƙarshen makon da ya gabata, an saurari ministan wasannin motsa jiki a kan sabbin matakai da za su baiwa kokowa gargajiya damar ci gaba da kasancewa gimshikin zaman lafiya da cikakkar zamantakewa tsakanin al'umma a Nijar ganin yadda kwambular baya-bayan nan ta tabbaɗi rikidewa zuwa rigingimu ga amsar da minista Kasim muktar ya bada. Ministan da nike jagoranci sati biyu bayan gasar cin takobi na ƙasa ya girka kwamitin ranar 22 ga watan Janairu wanda a cikinsa akwai dukkan masu hannu da lamarin kokowa. Tsohin 'yan kokowa su ma an sanya su ciki. Daga 22 ga watan Janairu nan zuwa yau wannan kwamitin ya kammala nazarinsa kuma ya isar mana da rahoton nasa. Muna bisa hanyar gudanar da taron domin yin ababuwan da su suka wakana a zandar kuma a sauran gasar takobi da suka wuce don a kauce ma duk wani tarko kundin tsarin kokowarmu ya sha kwaskwarima bisa wasu ayoyin dokokinsa na ganin an samu daidaito da tsarin kokowa tare da girka ƙa'idodi masu fa'ida da kuma wasu bukatun tsarin kokowar sai da yawo don kaucewa wani gamin kai ko wata mirɗa-mirɗa ko kuma wasu saɓani da ke akwai da zai ba da damar girka sabon kundin tsarin kukuwa da ya dace. Dan wasan taekwondo ɗan ƙasar Nijar Ila Isufu Ismail ya lashe lambar tagulla a wasannin taekwondo na Jami'ar Faransa da aka soma ranar 17 ga watan nan na Maris a birnin Montpellier. matashin ɗan Nijar mai shekaru 23 da ke karatu a jami'ar Rams ta ɗai ya suma wasan taekwondo ne a shekarar 2008 cikin kulab mai suna Wankwai na makarantar CAG ta tara a unguwar bayan ruwa ta Yamai ya kuma yi wa Tanani Fude Ahmed da ƙarin bayani ta wayar tarho. A shekarar da ta gabata na taɓa halartar irin wannan gasar a nan Faransa, inda na zo na farko a 'yan ajin ƙasa da nauyin kilo 58. Amma a wannan shekarar ban samu isasshen lokaci ba na guje-guje, saboda karatu ya min yawa. Amma duka da haka na yi guje-guje kuma na samu halartar wannan kwambala ta jami'a har na samu kambun tagulla. Na fara koyon taekwondo ne a shekarar 2008-2009 a lokacin da da nake makaranta. Sannan sannu a hankali har na samu matsayi na farko a harkar taekwondo a shekara dubi da goma sha ɗaya. Sai kuma daga nan na fara shiga gasa har na samu matsayi a cikin ƙungiya ta ƙasa na junior ta ƙasar Nijar. Euh, junior A shi ne aka kawo ƙarshen wasannin rana ta goma sha biyu na kwamfutar kwallon ƙafa ta ƙasa ta 'yan ajin farko zagaye na farko a Nijar. An yi karawa biyu. Sahel Sporting Club ta Yamai ta yi nasara a kan Akokana ta Arlita da ci ɗaya da nema. Association Sportive de la Sondep ita ma ta yi nasara a kan La Jeunesse Sportive ta Tawa na ci biyu da ɗaya. Wasannin rana ta goma sha uku za su soma ranar Laraba mai zuwa a faɗin ƙasa baki ɗaya. ku sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahoton musamman mazauna garin Gaya na farko cangawa matsafa ne da ke bautawa wani aljanin maciji da ake kira Latti Tere da ya kasance cikin wani ramin dutse da ake kira Kwambalati. a nan ne cangawa suke yin tsafin su lokaci zuwa lokaci to ko me yasa cangawan suke bautawa macijin gungun muhammad dantani ya tattauna da haruna na hanci na fadar canga kwai sai mu saurara lata toruno kango ise zano din badar to lata da lata toru ne na cangawa tun suna badar shi latan nan maciji ne kwambalata kuma dutsen ne inda shi latan yake ciki to shi latan nan a yayin da suka ketara isa suka zo wancan gehe na isa nan ne latan ya koma guguwa sai nihi kogon dutse suna dibin wannan guguwar ne sai suka ga guguwar ta shige cikin kogon dutse suma suma sai suka shige cikin kogon inda inda suka ta zagaye har suka hoto can saman dutse to a nan saman dutsin ne shi lata ya bayyana gari sai ce ma ku kwa manzon ku tsaya nan ni na san inda zan kai ku ku samu mazamni mai albarka ku yi rayuwa ka san cangawa suna da amana da ƙasa daga nan sai ku ka manzon ya buga ƙasa don ya ga ko mi ke kana ƙasan dutsen nan ƙasan dutsen akwai wani babban ice wanda ya yi rukuki ya yi toho har rasansa suka zubo ƙasa nan dai inda garin ga yake da ya buga ƙasa sai ya ce ke inna ke da kika bani izini ke da kika ce mini a duk lokacin da na samu ɗarmin kai in tambaye ki za ki bani amsa ki kuma faɗa mini abin da zan yi domin in kubuta ina yaya akai wai ina zamu wanga gumbin da nake gani shin ne ina muke nan ina muke anan kasa bata da amsa ya saki kasa bata da amsa sai suka zamana nan suna nan zamne sai suka tsinkayi wata kurciya mai jan wuya bisa wata tsamiya sai suka ce eh to lalle anan akwai alamun wurin rayuwa sai ko ka manzo ya saki tambayar kasa bayan ya buga kasa tun da asuba sai suka ji kaza na cara a nan tsohuwar kasuwa sai suka nihi inda kazar nan take sai suka ga guguwa ta sake turnukewa suka bi wannan guguwar har suka zo karkashin wannan babban itti a nan idan ka diba ka san wuri ne mai ni'ima tsanwa shar tsanwan ganye dai ne ka san kalmar ganyu harshen gawa ne ganyu shine abin da ke da tsanwa da suka tsaya nan sai ko ka manzon ya ce ma kanan safaran ya buga kasa ya tambayi inna su kun san su inna suke kiran kasa kasa ta ki amsa ma faran sai ko ka manzon ya buga da kansa sai can kuma guguwa ta tashi ta turnike suka bita har zuwa wannan dutse sai suka tarra kaza ƙasar da ta yi wannan cara bakin duci a lokacin nan ne lata ya yi wa koko manzon magana ya ce mai shi abin da yake so su mashi yanka na farin rago ko farar kaza ko duk wata dabba fara shi jinin kaɗai yake so a zuba mishi bakin dutse naman su jefa shi cikin isa a can akwai kannansa sa. ne walgon kware in ga gunda kai ne isa da harako yanno a ƙarshen labarin kenan na maritin yau a huta lahiya